الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام تاشي تلاتين 38 أتكن كراتمنا صحيح مسلم رحمة الله عليه آه، منا تكن كتاب الطهارة زام آه، تاشي باب الإيثار في الاستنثار والاستجمار كو a wancan karan hadisin sayyidina umar radiyallahu anhu na addu'a bayan alwala mun yi maganar wannan ziyadar Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin wadda take a cikin Tirmidhi ta zo daga hadisin sayyidina Umar amma wannan ziyada ce wadda take a bata a Tirmidhi yayi ishara ga rauninta bal shi hadisin ma gabaki ɗaya na Umar daga riwayar uku ya yi ishara ga cewa muttarib ne amma gashi hadisin asalin sa yana cikin muslim ba tare da ziyadar ba amma ziyadar ibn hajar a cikin talhisul habir yi raddi ga tirmidhi da ya ce hadisi ne Ya ce riwayar muslim ba ta da ibtirab don dawa ibtirab ya zamanto riwayoyi sun yi daidai ka kasa tarjihin daya akan daya amma an kai tarjihin daya ka kore ibtirab din to saboda haka ta tabbata riwaya ce sahihiya abinda kawai ke cikin abinda kawai yake ciki shine wannan ziyadar to wannan ziyadar a bata tabbata ba a hadisin umar amma ta tabbata a hadisin a ta zo a hadisin tauban hadisin tauban a cikin mustadil bazar da mu'jamul kabir da al'ausar na tsabarani to kuma ibn hajar ya yi shiru akan ko ta inganta ko bata inganta ba ya yi shiru a kanta a shek nasiruddin albani shi ya shi ma bai ce komai ba akan ingancinta da rashin ingancinta duk da yake isnadin bazar din akwai ruwa ta waɗanda an yi magana kan su to ala ayi hal wannan babin ta babin fada'ilul a'mal ne saboda haka ba a tsanantawa akan isnadin don mutum ya yi babu laifi ba za ta zama to bida'a ba <laughs> to ai ruwaya tirmidhi din ce tirmidhi da ya ya ce yace hadha alhadith fihi iftirab hmm? da ya rawaito hadisin <laughs> ga tabu'if ne ايه او na ba ku او هاتي هاتي هاتي بسم الله الرحمن الرحيم الجامع الصحيح سورة السلمي نعم. باول آه، باول واحد وأربعين فيما يقال بالوضوء آه، الحديث 55 قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثالثين قال حدثنا زيد بن حباب بن حباب نعم. زيد بن حباب نعم زيد بن حباب نعم عن معاوية بن سالم عن ربيعة بن يزيد الدمشقي أنا أبي إدريس الخولاني وعن عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تودع فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتذكرين واجعلني نعم واجعلني من المتذكرين ففتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل يدخل من أيها شاء قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر أما حديث أنس فرواه ابن ماجه وأحمد في مسلم وفي إسناده زيد الأمي وهو العمي أني هو وهو العمي وهو صدوق تكلموا به به وقد تكلمت على على إسناده مفصلا في تعليقي على المسند وأما حديث وأنا جانا أحمد شاكر شيخ كاوا وأما حديث رواه حديث عقبة بن عامر فهو نفس الذي رواه الترمذي هنا آه، آه، نعم آه، هنا هنا كما سيجيب بيانه قال أبو عيسى حديث قال أبو عيسى حديث عمر بن الخطاب قد قولب زيد بن حمار وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث قد روى قد روى عبد الله بن سالم وغيره عن معاوية عن معاوية بن سالم أن ربيعة أن ربيعة بن يزيد انا أبي إدريس

saboda da riwayar muslim don riwayar imam muslim ta zo salimatan min al-i'tirab mm, babu wannan i'tirab din dan anan isnadin ka gace daga abi usman daga umar kuma taban muslim shi da ya ruwaito shi daga abi usman ya ruwaito shi wa abi usman an jubair ibn nufair an uqba an umar eh, an fahimta saboda haka iftirabin da ya kawo ya koru da riwayar da ta zo a cikin musulun to almuhim ita ziyadar ita ziyadar akwai saura? al'ami al'ami haka dai sunansa yake al'ami nisba ila maza ne ina ganin kamar na sabati na sana kamar na sabati na huwa bayro bayro min huwa bayro min alladina min sana na shi a'a alhaka ne sunansa ne ai abin da yasa ga na gane shi saboda ai mashuri ne da ba'af zaid al'ami na manta sunan a mm, mahaifinsa zaid al'ami al'ammi afwan bit tashdid mm. آه، زيد 2143 آه، العمي شيني زيد ابن الحواري أبو الحواري العمي البصري قاضي هراء يقال اسم أبيه مرة ضعيف من الخامسة ايه صلاة والأخرى كما نتي أدوبو والأخرى أوتو ونيني الآن ziyada da ta to kun yi? to to bismillah hati duk wanda ya yi ya kawo eh a wasu kawo da ba a riwayar tirmidhi ba ce wannan a riwayar a hadisin sauban ne ibn hajar ya kawo ta a cikin abin nan a cikin talhisul hadir wannan wannan sheikh nasiruddin albani ya ce mun karace a cikin irwa ulgali amma daga kai zuwa ga sama ita ta zo a cikin hadisin sauban to da su magana a kanta ba ibn da id har yana taujihinta yana cewa saboda saukar rahama a wai tafa'ul ne saboda qibla ce ta addu'a ita sama to amma ga ba su magana akan ko ta inganta ko bata inganta ba wannan na'am yayin zikirin eh, a daga kai din zuwa sama eh daga hannu din da wannan sun ce mun kara, amma daga kai din alhaqabu yasir amma da gaskiya irin wa'annan abubuwan um, irin wa'annan abubuwan wato saboda a gudun aliftida gingara a ko an yi su ɗin kada su zama tokan cewar koyaushe nan alabarin ga al'ammi ɗin na mai nisbasa nisba ilawa ilawa na wane ne kuma zai yi na biyu alaikum salam aha eh akwai eh yawa eh yawa da بفتح العين المهملة وتشديد الميم هذه النسبة إلى العم وهو بطن من تميم بطن من تميم وقد ذكر جرير في شعره فقال سيروا بني العم فالأهواز منزلكم ونهر تبري فلم تعرفكم العرب إيه. wato ilimin na wato kullum kana cikin bincike inda ya kana wani lokaci kasala ce sa sawa sai ga ba za mu damu ba amma kaga wannan nisba ila am al'am al'am batnun min tamim mm. <laughs> al'ammi zaid ibn al-hawari al'ammi mashhurun bi da'af zaid al-ammi na'am to wanne guda biyu akwai hadisin usman inda bin shihab a cikin bukari eh, marwiyat din da hadisin usman an yi wannan a cikin bukari an kawo kai ne ka kawo ko eh, ka kawo an kawo marwiyat din ramadan ila ramadan to amma sai dai me a cikin hadisin usman eh. hadisin abdullahi ibn zaid eh dangane da hadisin da ya zo na ibn jurai a cikin muslim na muslim eh, wannan akwai wanda ya min text anas kai ne kai min text eh, kai ne kai min text da kaga riwayar ibn jurai a cikin musannaf abdurrazzaq da musnad imam ahmad ko haka kawo su da number ban samu na duba ba da number amma kawo mana isnad din yanda yake amma ya kawo lafazin akwai kamar an san shi ibn jurai da kamar tadlis ba riwayar kamar ga ibn an a cikin a'a ba dai a tabaqatul ula yake ba eh, wai ya kawo to to kawo kawo abin da ka rubuta a kawo tun farkon bahasin naka mm. akwai a hadisi ne kawai aiki ne guda uku ah. farko hadisi abu huraira ah. ziyara da aka samu na ramadan ila ramadan daga hadisin umar ibn ishaq al-madani mawla za'ida zuwa ga mahaifinsa zuwa ga abi huraira waɗanda dai suka rawaita hadisin da wannan ziyarar mutum biyu ina zuwa ina zuwa kuma ina zuwa ah, wannan isadin muslim ka kawo ko to Mhm. daga imam musulun ne imam ahmad ibn hanbal ne isnadin sa imam ahmad shi ne yake cewa haddasana harun kala haddasana abdullahi bin wahab kala haddasani abu umay ibn ziyad hmm. anna umar ibn ishaq mawla za'ida haddathahu an abihi an abi hurayra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kenan wuce ai isnadin muslim ne haruna bin sa'id musnadin imam ahmad saboda haka ai wannan babu mutaba'a nafsul isnad ne kawai da ramadan ila ramadan din a cikin tofa to to wannan ah, na farko din da aka yi magana na batun hadisin Usman kun sa hadisin Usman cewa ne ku duba shi a cikin ilal na kutni abinda nace kenan cewa ne ku dubo a cikin ilal na kutni kun same shi ka same shi a cikin ilal dar kutni kawo abinda ka samu ciki da 261 a cikin ilal na dara rukuni ايه وسئل عن حديث حمراء في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اها اه حديث يرويه الظهري واختلف عنه اها فرواه يونس ومأمر وشعيب ابن ابي حمزه اها أه. ابراهيم ابن سعد معاويه أه. ابن يحيى أه. واقتدت عن الزهري عن عطاء عن يزيد الليثي عن عمران عن عثمان اها اه نو نمبر حديثي سؤال ده ايه, إيه، نمبر سؤال نعم <clears throat> وسئل عن حديث همران في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال هو حديث يرويه الزهري واختلف عنه فراه يونس ومأمر وشعيب ابن أبي حمزة وابن جريج وإبراهيم ابن سعد ومعاوية بن يحيى عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن حمران عن عثمان كو ورواه جعفر ابن برقان عن الزهري عن حمران أسقط في الإسناد عطاء ابن يزيد وكان جعفر ابن برقان أميا في حفظه بعض الوهم وخاصة في أحاديثه عن الزهري والقول قول يونس ومن تابعه عن الزهري عن عطاء ابن يزيد دون أن إسناده خلاف ان اثنان باشين يرجمهم بدا حديثه وقد روى الزهري هذا الحديث ايضا عن اروة بن الزبير عن حمران بلفظ اخر غير لفظ عطاء بن يزيد وانا كم بخاريكو وروى هذا الحديث يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري فوهم فيه فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عثمان والصواب حديث عطاء بن يزيد وحديث اروى عن حمران وقد روى حديث أروى عن حمران أيضا هشام ابن أروى عن أبيه واختلف عليه فيه تو يا ya kaci شيني kun ga shine abin da nake gaya muku wato yawanci a alfahad malaman nan abin nan yawancin ilal da suke faɗa na isnadi ne ba suke ba su cike ta'arrubi ga ilal mutum ba kusa wannan sagra ce da har yanzu take buƙatar rubutu a kai to ga hadisin da yake bin sa wasu ila an hadisi muslim ibn yasar abi abdullahi al-basri an humran an uthman an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati al-wudu'i wa fadli dhalik فقال هو حديث يرويه قتادة واختلف عنه فرواه سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران وتابعه مجاعة ابن الزبير عن قتادة وخالفهما هشام الدستوائي وأبو الألا أيوب ابن أبي مسكين فرواه, فرواه عن قتادة عن عمران ولم يذكر بينهما مسلما والقول قول سيد ابن أبي أروبة وروى هذا الحديث موسى بن الضالحة عن عمران عن عثمان فرواه عنه عبد الملك بن أمير ولم يختلف عنه وراه آسم ابن بهدلة عن موسى ابن طلحة واختلف عنه وروى هذا الحديث محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي فاختلف عنه هذا رواية أبو داود كنا ga kuma wasu ila an hadith aba ibn abi rabah an humran an usman an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifatil wudu dukkani dai yana kawo ikhtilaful isnad ne to abu zur'a a dangane da shi abdulmalik ibn turai abdulmalik ibn abdulaziz ibn turai al-qurashi al-amawi abdul walid hmm. wa abu khalid al-makki mawla umayya ibn khalid قال أبو زرعة أخبرني بعض أصحابنا عن قريش بن أدم عن ابن سريج قال ما سمعت ما سمعت ما سمعت آه عن ابن سريج قال ما سمعت من الزهري شيئا آه إلا إلا أعطاني الزهري جزءا فكتبته وأجازه الجزء والتعليق مجلد نبيه Mm. wato tarjama ta 687 mm. mm. wakala am Ibnu uh, ali uh, sami'tu yahya ibn sa'id al-qahtani wannan shine yake cewa al-fallas kenan na'am قال سمعت يحيى بن سعيد القفاري يقول كان ابن جريج لا يصح انه سمع من الكبر شيئا لا لا يصح انه سمع من الكبر شيئا Ah, amma ka duba tarjamar ah, a cikin tahdibul kamal a cikin tahdibul kamal a tarjamar ibn jurayj riwayata daga zuhuri wani wani alama ya sa suwaye me ya sa a sunan zuhuri a inda ake wannan in ka je tarjamar abdulmalik ibn jurai sai ka je inda ake cewa rawa an malamansa in ka zo sunan ibn shihab a bracket zai sanya maka a rasim aini yasa to kaga ya nuna cewa bukhari ya fitar da riwayarsa daga ibn shihab bukhari da muslim <laughs> eh, eh. wannan duk ba abin nan bane kun ga wannan ramadan ila ramadan din nan fa akwai baku baku iftisai akwai wani wanda kuma ya ba akan wannan to kawo malam hashim hmm. Hmm. babban magana tana cikin musulun fa a ah. babu wanda mai da shi shi kuma yanzu ga karanta cewa ibn hibban da eh. majahil to shi majhuli ne eh bayan ya kawo eh. ya ya ya eh في الشعب في الشعر لكم أبريشياتو أتين تحذيب الكمال فنانسي في السيوة وعمر بن إسحاق لن يوثقه لن يوثقه لا إذنه إباده وقال هافي مقبول مقبول فرعي غاشي وأخرج أخرج له مسلم آه، أنه أخرج له مسلم إلا مقارنا إلا ببيان أنه to amma kaga to Hassan wannan dama shi shine illar yanzu kaga eh cewa akwai illa amma amma kun ga Imam Ahmad Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisin آه، كنغا إسنادنسا حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام ابن حوشة عن عبد الله بن السائب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما قال والجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر يعني رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما قال ثم قال بعد ذلك إلا من ثلاث قال فأردت أن ذلك لأمر حدث إلا من الإشراك من الإشراك بالله ونقص الصفقة وترك السنة قال أما نقص الصفقة أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك وأما ترك السنة فإن قلت يا رسول الله أما الإشراك بالله فقد أردناه فما نقص الصفقة فأن تبايع قال فأن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك أما ترك السنة فالخروج من الجماعة sahihun duna qawlihi illa min salat ila akhir al-hadith wa rijaluhu thiqat رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب وهو الكندي الكوفي ومن رجال مسلم إلا أنه قد روي عن يزيد بن هارون عن الأوام بن حوشب كما تأتي عند المصنف بزيادة رجل مبهم من الأنصار بين عبد الله بن السائب وبين أبي هريرة قال الدار قطني في العلل وقول يزيد أشبه بالصواب, بالصواب. kaga akwai iskali a kansa to ishaq ibn rahuya shi ma a musnad ɗinsa haka ya ruwaito shi a akbaran abdullahi ibn sa'id ya zo da ambatan wa ramadan ila ramadan haka annasa'i fil a'a gaskiya ta da shawahid saboda haka wannan ba za a yi jazma da kan cewa muslim ya kawo ne don bayanin illa ba mumkin ya karbi ta akwai shahid na'am eh, riwayar ahmad sai dai ita kanta riwayar ahmad din akwai illa Eh, dara kutni ya illanta ta to ai shi din ne ai jahalar shi din ne ai menene jahalar shine kamar abin da kace lam yusiquhu illa ibnu hibban wal ijli shi yasa al-hafiz ibn hajar yace masa maqbul haythu ai haythu yutaba wa illa al hadith in ibn hajar yace maqbul yana nufin haythu yutaba in ya samu mutaba'a ka ya samu mutaba'a qasira shine abdullahi ibn sa'ib ya ruwaito daga abu huraira da nafsu da irin lafazinsa an fahimta saboda hadisin yana da asali zai wahala dai a ce wannan ma'alul ne istishhadan istishhadan na'am to mu ci gaba akwai wani wanda kuma wanda ya yi wajib akwai wani wanda yake da bayani da zai kawo mana ba wanda yi ibn jurai daga zuhuri bari ka ga tabakatun ruwat an zuhuri ina sharh ilal ibn rajab sharh ilal tirmidhi matsalar bikaleta ibn jurai an zuhuri kare bata mana lokaci don ban ga ashabu zuhuri din amma saboda ƙurewar lokaci bari magani daga wani lokaci neman wani a marwan neman wani a tabakatun zuhuri a cikin ko sun yi akwai risala akwai wanda ya yi tabakatun asabin zuhuri ko wanda ya yi risala ban sani ba ko an buga ta sai ka gada ibn jurai inda na bismillah saboda lokaci ba wani wanda ya rubuta wani abu kuma ko to بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم وبعد فيقول المؤلف رحمه الله نعم يقول الإمام مسلم رحمة الله عليه باب الإيتار في الاستمتار والاستجمار باب الإيتار باب ينوتري في, الإي... في الاستمتار أتكين فاتوا daga face ruwa daga hanci wa listijmar da kuma a cikin tsarkin hoge na'am wa amru min na'am na'am jami'an daga sufyan ibn uyayna qala a cikin hadisin sa Aka ya ce. an abi zinad Abdullahi ibn zakwan daga al-a'raj abdurrahman ibn hurmuz daga abi huraira wani yana daya daga cikin hadisan asanid da aka ce asahul asanid ko na'am wato nuska ce fa abu zinad an araj an abi huraira nuska ce hadisai da aka tattara su a rubuce ta daga cikin nusakul hadisiya na'am yana kaiwa yana riskar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku zai yi tsarkin hoge to ya yi tsarki witiri wato shine uku uku ko biyar ko bakwai ba ɗaya ba idan ɗayan ku kuma ya yi alwala to ya sanya ruwa a cikin hancinsa sannan ya face wannan shine shine dalilin imam ahmad wajen cewar shakarwa da facewa wajibi ne a cikin alwala saboda umarnin da ya zo a wannan amma jumhur da suka amma jumhur da suka sarrafar da amma jumhur da suka ce ba wajibi bane sun ce annabi sallallahu sun ce saboda ba ambace shi a cikin ayatul wudu ba hadisin al-musi'u salatu yace masa tawabba kama amaraka Allah ka anwar kamar yadda Allah ya umarce ka to kuma babu istinsa babu umar wannan shine sarik ɗin a wajen jumhur na'am qala haddathani muhammad ibn rafi na'am qala haddathana abd arrazzaq na'am ibn hammam na'am as-sana'ani sahib al-musannaf qala akhbarana ma'amar na'am An daga ibn munabbih na'am daga hammam ibn ya ce. wato sahifarsa ce kenan wannan shine abinda abu huraira ta ya gaya ya zanta mana daga muhammad manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci hadisai daga ciki ya ce kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayan ku ya yi alwala to ya shaƙi ruwa da wato da kafar hancinsa guda biyu daga wato ya yi shaƙa daga ruwa sannan ya face taban wajen facewa kun san malik yana cewa sai mutum ya sa hannunsa a hanci kada ya face haka ya ce laifin na masa sau sai ka ce jaki jaki ne ya haka <laughs> na'am na'am قال قرات على مالك نعم عن ابن شهاب يتي ناكرنتا أوجم مالك دغ ابن شهاب انا ابي ادريس الخولاني دغ ابو ادريس الخولاني انا ابي هريره دغ ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من زم الله صلى الله عليه وسلم ياتي من توضأ وند دي الولاء to ya faci ruwa wanda kuma ya istijmari ya tsarkin hoge to ya yi shi wuturi ga hadisin mashuri ne daga abi horaira kenan ga al'a'araj ga hammam ibn Munabbe, ga abu idris al-khawlani na'am sai ibn mansur shine sahibul sunan قال حدثنا حسان بن إبراهيم نعم حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد نعم حدثنا يونس بن يزيد الأيلي نعم كهول إسنادي قال وحدثني هرملة بن يحيى التجيبي نعم قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس يونس شيني شيني دي ابن يزيد daga ibn shihab ya ce abu idris al-khawlani ya zanta mun hadisi cewa ya bi abu huraira ya ji abu huraira da abu sa'id al-khudri suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi da kutankucin wannan hadisin kaga sai ya ruwaito shi bi ziyada ya nuna sun saba ma sun yi kari akan riwayar malik ko mm, sun yi kari akan riwayar malik sabani tsakanin malik an ibn shihab da yunus ibn yazid an ibn shihab na'am قال حدثني بشر بن الحكم نعم العبدي قال حدثنا عبد العزيز na'am ibn muhammad yana nufin addarawardi wato ibn muhammad addarawardi daga yazid ibn abdullahi ibn al-had daga muhammad ibn ibrahim ibn al-harith at daga isa ibn talha daga abu hurairata radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce isa ibn talha ibn ubaidillah at-taimi abu muhammad al-madani fiqatun fadi na'am idan ɗayanku ya tashi daga baccinsa to ya face ruwa ya face ruwa salasa marrat sau uku domin shaidan yana kwana akan a cikin wato saman hancinsa alkhaishum shine saman hanci daga ciki to wato wannan shine illar yin istinsar a cikin alwalar to wannan ana nufin yayin da mutum ya alwala ne koko in ya tashi kawai ya istinsar hmm? in mutum ya tashi ne zai iskin sa ko idan ya yi alwala na'am nan qala al-ulama al-khayshum a'la al-anf وقيل هو الأنف كله وقيل هي إذام الرقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ وقيل غير ذلك وهو اختلاف متقارب المعنى قال القاضي عياض يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خياشيمه على حقيقته فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها التي يتوصل إلى القلب منها لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين وفي الحديث أن الشيطان لا يفتح غلقا وجاء في التثاؤب الأمر الأمر بكونه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم قال ويحتمل أن يكون على الاستعارة فإنما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان والله أعلم أي بي ما ba برمجا إلى ابن برمجا فتح na ابن رجب الحديث أن هذا يقع لكل نائم ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر لحديث أبي هريرة المذكور قبل حديث سعد فإن فيه فكان له حرزا من الشيطان وكذلك آية الكرسي وقد تقدم فيه ولا يقربك شيطان ويحتمل أن يكون المراد بنفي القرب هنا أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ فمن استنكر منعه من التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة فحينئذ فالحديث متناول لكل مستيقظ ثم إن الاستنشاق من سنن الوضوء اتفاقا لكل من استيقظ أو كان أو كان مستيقظا وقال طائفة بوجوبه في الغسل وطائفة بوجوبه في الوضوء أيضا ولتتعذر كنيمو ده الله حديثا لكن طرح التفريد طرح التفريد ان أبو زرعة العراقي Mm, sai ku ji abin da ya ce eh, tarhu tasrib tarhu tasrib tasrib na yasrib tarhu tasrib eh, tarhu malama saboda yana daga cikin littafin yana daga cikin shuruhul hadith na hadithul ahkam da suke istiqsa na bahatul masail da ya gama shi da ya an samu fa'ida sosai a kansu na abu zur'atar iraqi dan alhafiz zain al-din al-iraqi na'am نعم الحديث دليل على وجود على وجود الاستنشاق عند القيادة من النوم مطلقا الا ان في روايه البخاري اذا استيقظ احدكم من نومه فتوضا تلفيق أحسنت أحسنت فلم كيف هذا آخرين إلى أن الاستنزار يشعر بكل مستقبل من نوم الليل توضأ أم لم يتوضأ وذلك آكدا أي أخذا من عموم رواية وقالوا أيضا العلة التي من أدبها شرع شرع بالاستنفاء من قوله عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان نجده على خيشوم يستوي فيها من من أراد الوضوء ومن لم يريد وكل واحد منهما يستحب له أن يزيل عنه أثر الشيطان في ذلك الموضع to alhamdulillah wannan riwayar ta buhari ta yi mana maganinta fal yastanfir fatawadda ko mm, saboda haka ana an kayyade shi da attawaddo mm, alwudu shikenan amma cewar akhdan bil umum ai al-mutlaq yuhmal ala al-muqayyad mm. eh, gashi nan kun ga hadisin nan yadda ya zo hadisin riwayar isa ibn talha isa ibn talha idan sai kaza urahu ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastanfir salatan fa inna ash-shaytana yabitu ala khayshumihi hakanan ibn abi hazim ya ruwaito shi daga yazid ibn al-had ka gani sabanin tsakaninsa ne da addarawarti ibn abi hazim shine ya ƙara wannan fatawadda'a wannan ziyadar har wannan ziyarar ta da fa'ida sosai eh, ya kara akan addarawar di dama kuma darawar di hasanul hadi je wannan fa'ida ce kyakkyawa ku rike ta na'am saboda haka idan mutum ya alwala ne ba daga mutum ya tashi sai ya face majina ba <laughs> na'am akwai mafhum akwai mafhum wanda zai nuna kan cewar wato al'amru ya ta'akkad fi naumin layl eh, ya ta'akkad yin istinzar din sunnar ta ta'akkad a lokacin akwai mafhum na'am hmm? Eh, a kowace alwala an fada kan cewa a yi to amma kuma da aka yi tamsis akan al-istiqad kaga tamsis ala ba'd a al-am wannan yana nuni akan muhimmancin sa mm, ta'kid قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم نعم ومحمد بن na'am. نعم قال ابن رافع نعم حدثنا عبد الرزاق نعم قال أخبرنا ابن جريج نعم قال أخبرني أبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس أنه سمع جابر شوى يا جابر ابن عبد الله تو تكاك باب إلا التدليس كنا يقول ينا شوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يا شي إذا استجمر أحدكم إذا أنت ينكو يزو تركم هوجي فليوتر تو يعيش وتري تو ميسا yasa قيد وترن wutirin شوار cewar uku ko biyar ba ɗaya ba نعم باب الرواية باب الرواية رواية ومن هذا حديث ابن مسعود نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بغائط ولا روث بعظم ولا روث وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار نعم ko tun da kaga an ce kada mutum ya jayi bi aqall min talatati so dole sai a dauki alwitr din ai jami da wannan hadisin cewa shine akallan sa uku na babu wujubi ghusl rijlai bi kamalihima babin wajabcin wanke kafafu bi kamalihima da cikarsu Harun bin Sa'id al سعيد na'am نعم وابو الطاهر ده ابو الطاهر احمد ابن طاهر ibn احمد ibn عمرو يعني أبو الطاهر أحمد ابن وأحمد ابن عيسى أبو الطاهر أحمد ابن عيسى يعني كي أبو الطاهر ابن الصرح دي أحمد ابن الصرح كاكنسة إن كان تو يا سونا الناس يكي بالكامل نعم متجبع لا مجنشني أحمد ابن عيسى da Ahmad ibn Isa suka ce Abdullahi ibn Wahab ya zanta mana Ahmad ibn Amr ibn Sarh eh. daga Makhramata ibn Bukair daga babansa Bukair ibn Abdullahi ibn al-Ashaj kenan daga Salim Maula Shaddad ya ce na shiga wajen aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da sa'ad ibn abi waqqas ya rasu sai abdurrahman ibn abi bakr ya shigo dan uwanta abdurrahman ibn abi bakr siddiq sai ya yi alwala a wajenta a ɗakin nata sai ta ce ya abdurrahman ka cika alwala domin na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa tsananin azaba ya tabbata daga digadigai tsananin azaba daga wuta ya tabbata ga digadigai wato in ba a wanke su ba قال وحدثني هرملة بن يحيى نعم التجيبي قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال يتي أخبرني حيوة شيني ابن شريح قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن ibn tauban kenan ko ko a afwan ba shi ba ne eh muhammad ibn abdurrahman wannan sai abin nan mm, tuhfatul ashraf na'am ci gaba anna abu abdullahi maula shaddad ibn al-had haddatha cewa abu abdullahi maula shaddad ibn al-had shine ah, salim kenan ya zanta masa hadisi cewa ya shiga wajen aisha sai ya ambata daga gare ta daga annab sallallahu alaihi wasallam da kwatankwacin wannan hadisin قال حدثني محمد بن هاتم نعم وابو معن الرقاشي da abu ma'an arraƙashi suka ce na'am haddasana umar ibn yunus ya ce haddasana ikirmata ibn ammar al-yamami al-hanafi na'am yahya ibn abi kathir al-ta'i قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن نعم أبو سلمة بن عبد الرحمن يا ابن عوف يا زن تامنا قال حدثني سالم نعم مولى المهري مولى المهري الم... مهرك مهر المهري نعم سالم مولى المهري يجي خرجت انا وعبد الرحمن بن ابي بكر من فتى دنيد عبد الرحمن ابن ابي بكر a janazar sa'ad ibn abi waqqas famaranna ala babi hujrat aisha sai muka wuce ta kofar dakin aisha a anha sai ya ambata daga gare ta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kutankucin wannan hadisin na'am أعين نعم حدثنا الحسن ابن أعين على حدثنا فليح يتي حدثنا فليح على حدثني نعيم ابن عبد الله يتي حدثني نعيم ابن عبد الله عن سالم دقى سالم مولى شداد بن الهاد مولى شداد بن الهاد يتي كنت أنا مع عائشة نا شي تارد عائشة الله عنها الله يدد إتا فذكر عنها سي أنبتا دقى قريتا daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi mitlihi da kutankacin wannan hadisin na'am jarir ibn abdulhamid abdabbi ya hawala isnadin ya ce kuma muslim ya ce wa haddatana ishaq shine ibn rahuya ya ce akhbarana jarir daga mansur shine ibn al-mu'tamir daga hilal ibn yasab na'am daga abu yahya daga abdullahi ibn amr ibn al-as yace mun dawo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina hatta idza kunna bima'in bitariq har sai da muka zo da wani tafki akan hanya ta'ajjala qaumun 'inda al-'asr sai waɗansu mutane suka yi gaggawa lokacin sallar la'asar sai suka yi alwala wahum hijal suna cikin gaggawa sai muka tike zuwa gare su Wa kafafunsu suna kyalli ruwa bai taba su ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsananin azaba ya tabbata ga digadigai daga wutar jahannama ku cika alwala saboda kaga asbigul wudu din marfu'i ne wannan abu ya haya din nake newa mai riwaya daga Abdullahi bin Amr bin al kuma abubakar ibn abi ya zanta mana da wannan hadisin na haddasana waki abu ya haya al-mu'arqab wannan abu ya haya dinnan shine ake ce masa al-mu'arqab ta ƙaddama hadisuhu da rakam musda to ok nawawi ya kawo shi ko mhm. me ya ce mhm. abu haya al-makki kuwa mhm. musadda misda 6 مصدع بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه أبو يحيى الأعرج المؤرقب الأجرد مقبول من الثالثة na'am amma hadisin wani yana cikin yana cikin bukhari ai hadisin abdullah ibn amr ibn al-as so baka da iskali a gare shi na'am eh sababu ba shi ba hadisi ba a cewa sababun nuzul sai dai ake sababu wurudil hadith sababu wurudil hadith eh. eh na'am an sufyan an sufyan daga sufyan ya yi hawala isnadi a sauri kenan ko na'am na'am dukkan Muhammadu ibn al-musanna da Muhammadu ibn bashar suka ce shine gundar na'am ya ce na'am kilahuma dawa-dawa kenan da shu'ba da sufyanu sauri an mansur daga mansur ibn al-mu'tamir da wannan isnadin amma a cikin hadisin shuba babu cewa asbihul wudu a cikin hadisin sa yace an abi yahya al-a'raj dan ya mayyaze shi daga tabinul muhammal ne na'am to za mu tsaya ko za a juya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك